يضلل فلن تجد له وليا مرشدا Allah ce wa izi itazaltumuhum ma ya'buduna illa Allah yayin da kuka nisanci su mutanen ku wa ma ya abu wanda da wanda suke bauta wa illallah, wanda ba Allah ba fa au ilal al-kahf to nan ku je ku shiga cikin kogo ubangiji ne ya faɗa musu haka ku je ku shiga cikin kogo a matsayin wurin hijira kamar yadda aka mayar da madina da zanto wurin hijiran annabi da sahabbansa haka su ashabul kafi aka mayar da kogon dutsen nan ya zanto nan ne darul hijra fa au ila al ku je ku shiga cikin wannan wuri ku buya yansur lakum rabbukum min rahmatihi ubangiji zai koro muku wani sashi na rahamarsa wa yuhayyi ilakum min amrikum mirfaqa wa yuhayyi ilakum kuma ya tattalan muku min amrikum dangane da al'amarin al'amarinku mirfaqan wata madogara Allah zai ba ku mafita ta yadda ba wanda zai ci nasara a kanku dai da abin da kuke bota wanda ba Allah ba mu kike so mu ce so kake ayi direct translation kenan ai ba zai bada ma'ana ba da abin da suke bautawa sai Allah to me kenan kace kun yayin da kuka ne su da abin da suke bautawa sai Allah to sai kace ne abu zai yi ba ka fahimta wata Allah ke ba da labarin abin da ya faru bayan sun shiga cikin kogo sun kwanta za ka ga rana idza tala'at yayin da ta hudo zawaru an ka za zatul yamin tana karkata idan ka kwatanta alakar ta da kofar kogon dutsen tana karkata da za zatul yamin dama da wannan kogo wa idza gharabat lokacin da za ta je faduwa kuma taqriduhum zatu shimali za ga rana tana dan bugun su a wato ainihin bangaren su na hagu kenan wa hum fi fajwatin minhu su kuma suna wani dan sako a cikin wannan kogo minhu cikin wannan kogo sai Allah ce zalika min ayatin lahi wannan ma wani sashi ne na ayar Allah da ganin damarsa ma'ana sun kwanta barci barcin da zai ka har kusan shekaru 300 kamar da za ku gani nan gaba dari uku da wani abu to kaga akwai bukatar in aka bar mutum a sashi ɗaya na jikinsa ba tare da yana juyawa ba ila wannan hannun zai cinye ko ma gara ta cinye ko kasa ta lalata amma sai Allah ke juya su dama da hagu sannan in aka bar su ba tare da hasken rana na shiga wajen ba duhu zai sa jikinsu ya canja fatarsu su canja an gane ko amma sai idan rana ta fito lokacin da ta fito daga gabas sai ta rinka bi ta gabar ta haskaka wannan wurin ta yadda haske na shiga wajen kuma in ta je faduwa sai kuma ta bi ta gefen arewa da shi ko gefen hagu da shi kuma rana tana ɗan shiga wajen har ma tana taɓa su da yadda su ba koyaushe ne ke cikin inuwa ba saboda in jiki kullum yana cikin inuwa baya shiga rana illa ne kuma kullum na rana baya cikin inuwa illa ne sai an haɗa biyun gaba ɗaya a ɗan samu rana a ɗan sami inuwa dan zafin rana ɗin kansa shi ma akwai wani abubuwa da eh, sinadari a ciki ba haka bane ba akwai sinadari a cikin zafin rana wanda jiki ke bukata to saboda haka sai ubangiji ta'ala ya sa rana take musu irin wannan gata sai ke zalika min ayatin lahi ba su suka wa kansu wannan hidimar ba lalle wannan yana cikin ayoyin Allah man Allah fa huwa al-muhtad wanda Allah ya shirya shine shiryayye ko da masu shirya sun zama yan kaɗan baya damuwa ya ce wai tunda da ba mu da yawa bari ni ma in bi taron yi. wa man yudlil wanda kuma yake Allah ya batar da shi falan tajid lahu waliyan mursida ba za ka taba samun wani wanda yake majibincin lamari mursidan da zai shirye da shi kan tafarkin gaskiya ba sai ce wa تحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم ترارا ولملئت منهم رعبا التي وتحسبهم ايقاظا عند ذاك في ظل لوكة تنسي sai kai tsammanin duk a farke suke ba bacci suke ba wa hum ruqudul alhali ko da suna kwanci suna bacci wa nuqallibuhum zatul yamini muna juyar da su a bangaren sashin jikin su na dama wa zatul shimali da bangaren tsagin jikin su na hagu yadda kai mai barci kake juyawa da kanka haka ubangiji ke juya dan su samu hutu tsawon shekara 300 da wani abu ana barci an gane ko wa kalbuhum basiqun zira'aiti ga kuma karansu ba su tunzura aibi ya shimfida kafafunsa na gaba bilwasid a cikin farfajiyar wannan kogon a tsakiya kenan su suna daga gefe fi fujotin minhu ga karan kuma a tsakiya shi kuma ya shimfida abin da dinsa bilwasid law ittala'ata alaihim da a ce za ka leƙa ka gansu lokacin da suke cikin wannan hali lawallaita minhum firaran da sai ka juya baya firaran kana mai gudu wala mulaita minhum ru'ba da ka cika da tsoro saboda za ka ga abin mamaki tsawon wannan shekaru tun daga su a jikinsu gashin kansu na tokuwa kamar yadda wasu malamai suka ce harshen su na tokuwa amma ga su kuma baki suke jikinsu na tokuwa wanda zai zama dattijo zai zama yana bacci ya zama dattijo kenan <laughs> ya kwanta barci yana saurayi bai farka ba sai dattijo a kan ga lawallai ta nufin tiraran kenan in da rigarsa da ta yi masa yawa yanzu har za su rufe masa kaɗan kila لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا ثالثا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم وبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم فليأتكم برزق منه وليتلقى ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا التي وكذلك بأصناه kamar haka ne kuma sai muka sarkar da su daga barci li ta sa'alu bainahum dan su tambayi junan su ka san can dama yake cewa a can baya wato فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا وكذلك بعثناهم أماكن ليتساءلوا بينهم دنس تنبيك قال قائل منهم sai wani mai tambaya daga cikin su yace kam na bisu shin wai kwana nawa muka ne an gane ko kalu sai wani sashi suka ce kuma na tsammanin yini sai muka yi ko rabin yini an gane ku kalu sai waɗansu cikin suka ce rabbukum a'lam bima labistu kai Allah ne kawai ya san ko awa nawa muka yi shi ma na tun ba ta fa an yi da yawa da ganin an an kai yini ko rabin yini ko kashi dai bisa uku ko kashi biyu bisa uku dai a'lam Allah da shi ya fi sani da haka dai yanzu dai kafin ba wannan ne mai muhimmanci ba a nemo mana abinci fa ba asu ahadakum bi warikikum hadhihi ila almadina ko aika ɗaya daga cikin ku bi warikikum da wannan azurfar ku, wato akwai nau'i na kuɗin su a lokacin da suke da azurfa warik azurfa hadhihi wannan azurfa ila madina yaje cikin gari yanzur ayyaha azka fa aman ya lura ya duba ya ga wani abinci ne yafi tsafta wani abinci ne yafi kyau to shine suka ce azka din nan suna nufin a nemo musu abinci na dangin kayan halal kar a je a nemo abin da an haramta musu a cikin shari'a falyatikum bi rizqin minhu idan ya je ya samu abinci mafi kyau ya kawo bi rizqin minhu wani arziki cikin sa ma'ana ya samo abincin dan abincin ma arziki ne ruwan sama ma arziki ne tsirrai ma arziki ne dan lokacin da Allah yake magana akan wasu amini ne a walamin zuru ila sama'i fawqahum kayfa banaynaha وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلق نضيد تيتمي duk wannan abin arziki ne sama arziki ce kasa arziki ce ruwa arziki ne ciyawa komayya duk arziki ne rizikan lil ibadi ba sai ka sai harawa ba za ka ba ragonka arziki ne ake ciyawa ita wani zai kuɗi da ita wani zai saya domin ya kawo ragon su gida Rizikan lil ibadi wa ahyayna bihi baldatan mayta da haka sun ce a kawo musu rizqun minhu abdi rizqin minhu ya kawo mana wani yanki na abinci kenan da abinci ma arziki ne ya yatalaffaf amma ya bi a hankali wajen bincike kuma ya yi taku a hankali kar a gane shi duk suna ganin mutanen su na da kana nan tunda sun hijira kar a kama su a mayar da su gani wala da nabikum ahada kar ya yadda yayi wani motsi ko maganar da zai sanar da wani a gane ne shine la yushiran nabikum ahada kar ya sanar da wani game da ku wanda duk za a tura ya tafi a hankali innahum in yazharu alaikum su fa uwan uwanku da danginku in sun gane ku in sun ci galaba akan ku shine in yazharu alaikum in sun ci galaba akan ku suka kama ku yarjumukum to abin da zasu su muku shine za su ku aw yu'idukum bi millatihim ko su mayar da ku cikin addinin su na gargajiya walan tuflihu idan abada a irin wannan hali kuma ba za su taɓa rabota ba har abada in sun mayar da ku addinin gargajiya Allah ya وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا duk wannan wasiya suka yi wa dan uwan da suka yi wa dan uwansu ba su nasara ba domin dai dai shiga cikin gari sai da aka gane su tsammanin su ai sun fito ne da safe daidai gari sai garin ba abin nan ba amma diyaru fa innaha ka diyarihim wa ara rijal al hayy ghayra rijalihi kenan sai ta garin baki bai saba ya ga mutanen waɗansu iri daban samfurin kuɗin da ake amfani da su wani iri daban tufafi mai ya canza samfurin karin hula takalma mai ya canza ba haka bane ba ko mai ya canza a gari ke to da ya gane haka su ma kuma sai sai su tufafi irin na mutan da wajen shekara ɗari uku da suka wuce baya yanzu ka je ka ɗauko rigar ɗin shekara ɗari biyu ma ba sai ka zama abin kallo ba to kaga ana ganin su kuwa me zai faru kuwa ai sai aka yi kai shi yana gudu da addinin sa su kuma suna gudu su kallo su kama shi kallo ya rugo a guje zo shiga cikin dutse Zai shiga cikin dutse suka zama su ciki ne Allah ce wa kazalika a asarna alaihim kamar haka ne sai muka leƙar da mutane kansu a zo a gansu li ya'lamu dan su mutanen wannan gari su sani anna wa'adallahi haqqun alqawlan Allah gaskiya ne zai iya ba bayan su kariya shi an sa musu gwamnati shekara uku duk wani mai faɗa da su ya mutu su suna nan ba shi kenan ba duk wani mai yawa addinin su zagon ƙasa ya mutu su suna nan da ya alamu anna wa'adallahi haqqun har yanzu wannan alqawlan Allah yana nan wanda duk shi zai fuskanci musulunci ya ga bayansa to sai ubangiji ya ga bayansa an fahimta ko sai karin jiya mun yi wata magana mai kama da wannan sai eh, waɗansu suke cewa ai wannan abin da ka faɗa jita-jita ne cewar gwamnatin jiha ta barno tana kokarin sanya CRK tsarin karantar da Christian read knowledge a makarantun primary wai aka ce wai jita-jita ne karya ne to muna son idan har jita-jita ne Allah sa ta zama hakan amma gwamnati ta fito fili ta faɗa a gidan radio da talabijin cewa wannan abu ƙarya ne jita-jita ne kaji aka a administrator bai yadda da wannan ba ba tsarinsa bane ba kokarin tursasa tasha ta DRTV cewa sai an sa Christian program a ciki in gwamnati ta fitar da takarda kan wannan ta fuskar sakataren gwamna ta fuskar ko a gwamnati ko dukkan wani kusa a cikin gwamnati shi ke nan sai mu zo mu ce eh ta jita ne jama'a amma mutukar ba haka aka yi ba muna nan muna ɗaukar shi a matsayin wani yunkuri na yi wa musulunci zagon ƙasa. wani yunkuri na hana zaman lafiya a ƙasa. a daidai lokacin da ake bukatar zaman lafiya a daidai lokacin da ake bukatar mika hannun mulki mulki ga hannun farar hula salin alim kuma a daidai lokacin a ce an samu wani gwamna yana so ya haifar da rikimar rikicin addini a cikin jihar sa ya kawo wani abu ya ce sai ya sa abin da bai shafi mutanen jihar ba ta fuskar addinin su ko ta fuskar al'adunsu mutanen barno kashi casa'in ba da biyar ba ba har da bakwai ya kai musulmi ne gaba daya dan me za a zo a sa musu tsarin karantar da ilimin kiristanci a cikin makarantun firamare dan me za a zo a ce sai an sa tsari na program na kirista a cikin BRTB wanda ake a NTA bai ita ba NTA mai digiri ba tsare-tsaren kiristanci so uku ne a mako ka je abiya ko ka je jihar delta ko ka je imo ko ka je osun ko ka je ogun ko ondo ko oyo ko ma dukkan wata oo da za ka je a kudancin kasar ba inda ka ga an sa addinin musulunci ko su daya musulunci ko program ko guda daya kuma a tashar mpa din fata tarayya to aka sa a barno muka yi hakuri yanzu zaman lafiya ne yasa muka yi hakuri ko neman rigima sa muka yi hakuri to kuma sai a ce kuma sai a sa a biyar kuma ce sai an koyar da 'ya'yanmu karatun kiristanci a cikin makarantun firamare? Ke wallahi dukkan musulmin da ma ya yadda da wannan a cikin gwamnatin ko a wajen gwamnati wallahi zai an ci tambaya da ba Allah gobe kiyama tun duniya sai mutum ya zama wulakantacce wallahi tallahi na'am tun duniya sai Allah ya wulakantar da mutum liya'lamu anna wa'dallahi haqqun sai sun gane fa alƙawarin Allah gaskiya ne duk yadda aka so a yi aiwa musulunci zagon kasa ba zai yi ba wa anna sa'ata la raiba fiha kiyama kuma tsayawa za ta yi iz yatanada'una bainahum amrahum yayin da suka rinka musu a tsakaninsu da juna faqalu bunu alaihim bunyana yayin da suka zo suka same su cikin wannan kogon dutse sai suka ce a alaihim bunyana ku yi musu gini a wajen ma'ana ku yi wata katanga ta toshe wannan kogon dutse tunda sun shiga sun bace ba sa ganin su قال الذين غلبوا على sai waɗanda suka yi rinjaye kan su, masu mulki kenan sai suka ce lanar ta zanna alaihim masjida a mu muna ganin a yi masallaci a wajen to wannan yin masallaci kuma a makabarta a shari'ar addinin musulunci wannan ba daidai bane ba ce za a yi masallaci a makabarta ba za a saka hujja da wannan ba dan wannan shari'atu man na ne waɗansu ne suka gabace mu suka yi ba shari'ar annabi Muhammad ba ce ba na biyu waɗanda suka yi din ba kar tabbacin musulmai ne ko kafirai ne wata kuma to saboda haka ina ganin yadda lokaci ya ja sai mu dakata a nan gurin amma abin da muke fata shine gwamnati ta yi kokarin kallon wannan abu da idan basira tun kafin al'amura su kai inda ba a bukatun su kai ba wanda ya fi musulmi son zaman lafiya ya kamata kuma sai a kare mutuncin mu a kare martabar mu kar a ce za a mana kallon hadarin ta amma mutukar ba haka akai ba to mu kuma sai mun ce Allah ya mutu addinin musulunci da musulmai ya kaskantar da kafirci da kafirai wassalamu alaikum taba alqur'ani alhalin ba ta cikin tsarki akwai malaman da suka ce haramun ne bai halatta ba akwai malaman da suka ba da fatawar halatta abinda da yake sananne a shari'a ba a son ka taba qur'ani sai kana cikin hali mafi kamala ana cikin tsarki sannan ko mutum yayi alwala amma wannan baya nufin in ka taba a wani hali da ba wannan ba kai haram babu wani nufi daga annabi da ya nuna haramci ya tambaya ta fiye ke cewa mana wai ya ji wasu maha bayani suna cewa wai mai kishi kafi ba zai yi wanka ba ko da wanka juma'a ne kuma sauran wasu tsaftace tsaftace da kuma asi'ar ko ba zai yi ba ne in ba gaskiya bane ba mai yi tukafi zai iya wanka zai iya sa turare zai iya shafa mai zai iya taje gashin kansa ci gaba malami tambaya ta gaba yake cewa ya ji wani malami yana yin fatawa ko ko ya ji an yi wata fatawa ana cewa wai zai yi mutum ya ga Allah a cikin mafarki domin Imam shafi ya ga Allah a tsakariya ne inganci wannan wannan kissa ba ta tabbata ba cewa Imam Shafi'i ya ga Allah sau ɗari a mafarki ba gaskiya ba ne ba wannan kissa ba ta tabbata ba daga Imam Shafi'i to ba shi iya yiwa kai ka ga Allah a cikin mafarki domin Allah la tudriku al absar a nan duniya dai baka suka ga Allah ba amma a ranar tashin kiyama Allah ya ba da labarin bayan sa mumune za su ganshi amma a nan duniya ba zai yiwu ba malam ya tambaya ta kawo kuma yake cewa yayya ingancin wannan magana da mutane suke cewa idan an jera sahu in mutane sun shiga wani yaro ya shiga to iyakar inda yaron ya shiga to sahun ya mutu kenan in za a kafa wani sai a ji wani waje a sake kafa wani wannan ba gaskiya ba ce wannan maganar ba ta da alaka da ilimi dan ba ka ga yake cewa shi ne a karkarar su akwai dun masallacin juma'a amma sai dai imamu mushriki ne to dan gudun haka baya zuwa sallar juma'a sai dai su tare cikin su waɗanda suke tare juna da juna in sallar su na farilla sallar azhar kenan wannan suna da laifi ai sun riga sun gama sallar azhar suke tambaya kamata ya yi kafin su daina bin limamin kafin su zo su fara yin azhar sai su yi tambaya ga abin da muke so mu ya halatta mu ko bai halatta ba amma yanzu su sun riga su yi hukunci kuma su yi fatawa a ce musu me ba abin da za a ce musu ko ce gaba da wata tambayar akrama kallah ya ji wasu mutane suna cewa wai bai halatta ba yin azumi ranar asabar sai dai ko ranar juma'a sai dai idan idan ya kasance ta farilla wannan gaskiya ne akwai hadisi daga annabi bai halatta bayan azumi ranar asabar yace duk wanda ya dauki azumi ranar asabar mutukar ba na farilla bane to yi biyu da zai karya shi to malamai sun yi saɓani dangane da wannan wadan suka ce takaitacce ne ka yi shi ya halatta ba wadan suka ce a mutalakan ne dan ya ce ba a yin azumi ranar asabar matukar ba na farilla bane ba ne tanga ta gare yake cewa game da suna ne ya ji wasu suna cewa suna ranar farko shi take sunna wasu kuma wasu malamai suka ce ranar ranar bakwai ita ce sunna duk kuma sun haɗu sun ce sunna sunna ne wanne ne sunna ta abin da ke sunna shine ranar farko a nan annabi ke raka suna duk lokacin da aka haifan ma yaro a gida ne kaje ko a asibiti nan take za ka yi masa hudu ba kiran sallah a kunnan dama waɗansu sun ce kiran sallah ma bai inganta ba a takaice ka dai hudu ba ba shi kenan ba kiran sallah idan ka yi kiran sallah shi kenan sai ka sa masa suna sunanka Ahmad ko sunanka Ibrahim nan take ka fada babu sa na sa suna don da ka gama da shi na sami yaro ɗazu ɗazu nan kuma sunan sa wani shikenan ka gama suna in ba ka ji faɗa kowa ai wata rana za a tambaye shi ne sunan ka ce wani to wannan shine abin da yake sunna ranan da aka haihu da nan za ka rabu sunanka duk wani jinkiri da mutane suke a zo a yi taro a aika wani da yake suna a fada a talabijin a fada a rediyo duk bata lokaci da hasaran kuɗi cikin abin da babu lada a malam da tambaya ta gaba yake cewa shi ne ya ɗauki alkawari tsakanin da Allah cewa ba zai sake yin aiki na laifi ba kamar gona da makamantar sai wani lokaci shekani ya yi da yake ya yi ya yi amma bai yi ba sai Allah ya karɓi ransa to har yanzu a zauna ba tsakanin da Allah wannan mutum da ai bai yi ba duk wanda ya nufin za aikata mummuna sai bai aikata ba saboda jin tsoron ubangiji to kutibat lahu hasana za a rubuta masa hasana kamila kamar yadda annabi ba da labari malam mai tambaya ta gaba yake cewa su sunansa abdul aziz ne ya dace da matarsa ta kira tsagaran sunansa haka ba tare da ta kaya ba ta ce Abdulaziz aziz ba ko mu dan ta ce Abdulaziz sai ne kuma irin mutum mai gida kenan ba su irin wannan barazana wai sai za a ce mai gida ko me ba wani haramci don ta kira sunansa malam ba ta gaba kuma yake cewa ya ji an ce kara kuma da kuma ta shanu ba ta canza ko yaushe haka tafi. amma kuma ta zinare ya ji wasu malamai suna ta shekara da shekaru na canza wata shekara tana canza to ya inganta wannan wannan suna magana ne tun da iya da shi ta fuskar kuɗi yanzu takardu da remu waɗanda suke a madadin dinari din to shi ne kuɗi ne suke canjawa wato shi dinarin yana nan yadda yake kullum dinari sai ya kai dirhami a canza to amma farashin abin da zai sai maka dinari kai abin nan sai ya kai dinari a cikin in dinari ya ce sai ya kai dinari a dirham dirhami ɗari biyu to abin da zai sai maka dirhami ɗari biyu din nan ko dinari ashirin shine farashin sa yake karuwa ko ya rufu a ce yanzu karin mai zuwa in kana da naira dubu saba'in da kaza shine za su sai maka dinari ashirin ko dirhami ɗari biyu amma wannan shekarar kuma har ya fi haka matukar kana son wannan dinari ashirin din irin na bara sai ka tsara kuɗi naira dubu kaza to wannan ba dinari ne ba azurfar da ya ce suke canjawa ba a'a farashin da ake sayi su da su ne yake canjawa malam na tambaya ta gaba yake cewa zabura da muke karanta a zaure yanzu ita ce ta dakan ba ita bace ba wannan waɗansu makaryata ne suka rubuta suka ce zabura ce amma ba wani zabura mai tambaya ta gaba kuma yake cewa irin irin irin tabbakun nan da yan kasuwa suke yi wani ya zo wajen sai kaya ya tambayi kaya ce ta ah, zauna nan ɗari biyu da hamsin ne in kuma shi ciniki ya yadda sai zai sai wajen wani ya kawo masa naira ɗari biyu ko daidai gwargwadon abin da ya saya ya halatta yin haka Wani kayan na yi kenan bai halatta ba annabi ya ce la ta bi ma laysa inda kar ka sayar da abin da baka da shi kawai mutum ya zo daga kawai sai ka tare shi a zo karo na ya mai kake so ina son madrakatan kaza ina son magi ina son man shafawa mai gurguwa guda nawa kaza ce to shikenan ah, to farashin su zai kaza ne kai fa baka da komai a wurinka sai ka faɗi farashi gurgurdan yadda kake ganin zaka ci riba sai ba ka kuɗin sai ka zonar da shi ka sai masa kwalbar koka cola ɗaya ta za ka je sannan ka je kawo harkarka ka ka je ka sayo a kuɗin da ya kawo wannan mafi masa wannan bai halatta haramun ne malam ya tambaya ka kace ba ka cin abu riba sai in kana da shi a wurinka la ta bi imalata inda baya halatta ka sayar da abin da babu a wurinka an gane ko ya halatta wannan kaya ka je ka karba wajen babban ɗan kasuwan da zai lamunce maka yace ga kaya ka je ka sayar riba ka tashi sai ka zo ka sarrafa yadda kake so amma ka zo ka karba ku yi ciniki har ka karbi kuɗin mutum ka dora aljihu sannan ka je ka sayo masa abin da ka kawo masa wannan haramun ne domin ka'ida idan an yi ciniki baya da zakarku da kai duk ba su wannan zakar ta yiwu in dai suna cikin in aka ba su zakarku da kai ya halatta amma sai dai kara ba su su duka mana a raba wani ma ya samu wani kuskuren a ba su su kadai ai kai la kullu dole kan bayan daga a bai halatta ga wannan mu'amala gobe idan Allah ya kai mu akwai latta ta mata da aka tsara za a gabatar a nan makarantar islamiyya ta wannan masallaci da misalin karfe tara na safe ana gayyatar dukkan mata matsala idan ta ce za ta yi sallah a tsaye da ruku'i da sujada to a irin wannan hali ya halatta ta yi sallah a zaune ba komai a kansa akwai wani littafi mai suna a kai dakan halin sunna wal jama'a wanda wani kamfa wanda wani malamin a saudiya ya rubuta shi to a cikin hasara wannan littafin har da sanya hannunka kuma ya yi magana a ciki ya ce mutum yana da ikon aikata alheri da shari cikin zaɓuɓɓa kuma alhali ta yi bayani kasa mutum ba da ikon ne gaskiyar wannan magana gaskiya ne wannan littafi shine wanda Sheikh Muhammad Salih bin Uthaymeen wani babban malami a Saudiya ya wallafa shi cikin Larabci kuma ɗaya daga cikin abokananmu da suke karatu yanzu a jami'ar Madina ya fassara shi cikin harshen Hausa ina cikin waɗanda suka duba littafin kafin a buga shi kuma jami'ar madina sai ta ɗauki nauyin buga shi wannan gaskiya ne cewa ɗan adam an ba shi zafi ubangiji ta'ala ya bai wa ɗan adam zafi inna hadaina hu sabila in ba shakiran wa in ba kafura ko ya aikata alkhairi ko sharri abinda ake nufi da bashi zaɓi an ba shi tunani an ba shi hankali wanda zai gane abu mai amfani yayi ya kuma gane sharri ya nesanta tamfar yadda aka bashi na'ura cikin bakinsa wadda zai fayyace tsakanin gishiri da kuma zaki da kuma ɗaci da garɗi Dan ya san me zai zaɓa cikin dangin abin da zai ci ko zai sha to haka aka bashi tunani da hankali da kwakwalwa dan ya gane aƙida mai kyau ya bi ya kuma gane mara kyau ya kauce mata to idan mutum ya zo shi da kansa bayan ga hankalinsa ga shi yana ji yana gani ya zaɓi mummuna akida to wannan ya rage na shi Allah zai hukunta shi da wannan mummuna aƙida idan mutum kuma zaɓi kyakkyawa to kuma haka ubangiji zai masa sakamako da ita wannan shine haka na al'amari haka yake ba a cewa dan adam an kwace masa ƙudurarsa. ta yadda ba ya da zaɓi akwai kaddara yadda Allah ya so ya kaddara duniya wannan mun yi magana wannan a tafsiran baya da su yadda Allah so ya kaddara duniya mutane gida biyu waɗansu kafirai waɗansu mummunai amma baka da daman ka ce ni a cikin kaza nake sai ka kalli Qur'ani ka ga me Allah yake so ta fuskan kaddarawa ta shari'a akwai kaddarawa ta halitta akwai kaddarawa ta shari'a kaddarawa ta halitta yadda Allah ya halicci duniya gida biyu huwa allazi khalaqakum wa minkum kafirun wa minkum mu'min a cikin ku akwai mummuna a cikin ku akwai kafirai to amma ba ka sanin suwaye kafirai suwaye mummune din nan sai kuma ka koma a cikin qur'ani sai a nuna ga kaza shine imani ga kaza shine kafirci kuma imanin nan shi Allah ya umarni da shi kafirci kuma Allah bai yi umarni da shi ba aikin da'a shi Allah ya umarni da shi inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba amma aikin barna Allah bai yarda da shi ba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi inna Allah la ya'muru bil fahsha'i wala yarda li ibadihi kufur wannan duk suna nuna Allah bai umarni da wancan ba to wannan baje kolin da aka yi ma cikin Qur'ani na nuna ga kaza ga kaza wannan shine na Allah ya baka zabi ba wai ya baka zabi kai abin da kaga dama ba ka zaɓi wanda zai amfane ka shine ake nufi da ba da zabi din kar ka ce wai yana nufin kenan in na ga dama in yi wancan in na ga dama in yi wancan a'a tun da ya baka hankali kuma ya saukar da wahayi sai sai ka duba ka ga menene mai amfani ka yi wannan shine abin da ake nufi na malam da tambaya ta gaba yayi tambaya ne akan kai kirista irin ranar ne suka kira shi suka ce zai yanka shi da kanta ne yanka to yaya hukuncin wannan kuma mai tambaya ta biyu ita kuma ta ce ita ma kan yanka ne yankan da ake yi a ƙasar wannan wanda ba ta hanyar farkin sunna ba shi ma ya halatta ka ci shi ma mai tambaya ta gaba wannan da ya kan yanka ne yaya za yaya na ayoyi akwai alaka tsakanin su wanda yake cewa malakum la ta'kulu mimma zikra mimma zikra smullahi alayhi da kuma ayan da take cewa la ta'kulu mimma lam yuzkar smullahi alayhi akwai alaka tsakanin su sai suna magana kan yanka asalin yanka ba wanda zai yanka ya zanto yankansa ya zama karɓaɓɓe sai musulmi ko ahlul kitab idan musulmi ya yanka ana cin yankansa ahlul kitab kuma yahudu ko banasare wato kirista ko yahudu idan ya yanka shi ma ya halatta a cikin kansa wannan in kawai mutlaqu dhabh kenan yanka kadai to amma akwai abin da musulmi zai yanka saboda manufar yankan ta hana a ci kamar musulmi ya zo yanka dabba dan neman kusancin wani wanda ba Allah ba dan abai mu binci jininta to irin wannan ko musulmi yanka haramun ne kaci ya zama uhilla da ghairillahi bihi kenan ko musulmi zai yanka amma sai ya ambaci sunan wani wanda ba Allah ba ya ambaci sunan wani annabi ko sunan wani mala'ika ko sunan wali wannan ma ba za a ci ba ha kuma idan kirista ya tashi yin yanka sai ya ambaci sunan wani wanda ba Allah ba ba za a ci ba amma idan ya yanka bai yi bismillah ba ko kuma ya yi bismillah ko ya ki to wannan za a ci yankansa amma in ya ambaci sunan wani wanda ba Allah ba to ba za a ci ba to kuma akwai bambanci dangane da yanka da kirista suke yi a ranar kirsimati akwai wanda zai zama ibada akwai wanda zai zanto don nuna farin ciki wanda suka yi da sunan ibada ya zanto dan mishin ya yanka dabbarsa ba dan komai ba sai dan ya nemi lada wajen Yesu almasihu to duk wanda aka yanka a wannan tsarin ko musulmi ne yanka ba za a ci ba dan ya zanto uhillu lillahi lillahi bihi kenan amma ya zanto dan mishin ya yanka dabbarsa dan farin cikin keyowar ranar kirsimati wannan a addinin su shi haka ya gani farin cikin zagayowar kirsimati sai yanka dabba da wannan manufar ba dan kusanci ba dan ibada ga shi annabi isa ba to irin wannan shine malamai suka yi sabani waɗansu suka ce makaruhi ne waɗansu suka ce haramun ne zance dai mafi inganci ba ta zanto haramun ba sai dai ko makaruhi ne idan mutum yi ka cewa dan abincin kuma da suka tanada wanda ba yanka shi aka yi ba shi ma duk yana nan a matsayin sa na makaruhi waɗansu malaman ma sun ba da fatawan cewa za'izi ne waɗannan maganganu duk shekul islam ya tara su ya ambace su cikin littafin ittiba'u sirat al-mustaqim mukhalafata ashabul jahil da shekul islam ibn taymiya Allah ya gafarta malam wani ne zai inganci inda yake da wuya ka gane wani manufa ke da shi ya yanka wannan idan mutum na shakka sai ya nisance shi da amma yuri baka idan mala yuri baka malam ne ka kusa ta karshe yake cewa menene hukuncin mutanen da suke taruwa suna takara alqur'ani an kuma sanya lafiya ka musamman ma a cikin irin wannan wata da makamantansu wannan ba zai kai su gariya ba ba ka iya tuhumar su cewa riya suka yi abin da ya kamata kai shine ka nisanci cewa su yi abin dan Allah amma dai karka zargi mutane dan kaga suna abu irin musaffa din da ake ta karatun Qur'ani a al'adance ne a wannan yankuna namu a duk inda mahaddata suka hadu suka yi wannan kuma galibi sukan yi ne dan muzakara na alqur'ani dan kasu manta da alqur'ani to sai dai canjawar zamani sai tsarin almajirki din ke canjawa ko tsarin gardanci ke canjawa ko tsarin karatun ma na allo ke canjawa da can gurin duk inda almajiri ya sauka a gari abin da yake bukata wurin kwana da abin da zai ci baya bukatan wani abu sai wannan baya bukatan kuɗi wani ma dan haka baya zama abin ni karatunsa kawai yake bawan Allah to amma yanzu sai zamani ya canja sai ya zanto wani zai zo ya ce yana son ya ci zaɓe ya ba da kuɗi ya ce a sauke masa ƙur'ani wani zai zo yana da bukata ɗan kwangila ne ya ba da kuɗi a sauke masa ƙur'ani wani ya sabon gida wani ya sabuwar mota wani zai yi kaza sai aka mayar da aka buɗe waɗansu kamfanoni na addu'a ko na saukar qur'ani wanda ba su da rijista a wurin gwamnati ko ba su da rijista a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan da haka da haka kuma sai wata barna ta shiga abinda kawai za a ji tsoro kar wannan barna ta shiga amma kawai dan mutane sun taru sun yi muzakara mudarasa na alqur'ani wannan ya karanta wani adadi ya tsaya wancan ya ci gaba wannan ya karanta ya tsaya wancan ya ci gaba babu wani haramci a ciki ta fuskar wannan kadai sai yin abu ya koma ga niyya niyya ko babu wanda ya santa sai sai ubangijin da ya halitta mutane ya tambaya ta karshe yana cewa kafin isa akwai wani musulmi ga kuma ya fata wani shi yana nan ya zai karba kuma wani yana cewa ga kuma ta ba ta da lafiya a taimaka musa mata da addu'a akwai kuma wani yana cewa shi ma malam yana da wasu bukatu a sai musa mata da addu'a me tambaya ta karshe yake cewa malam a yi masa ta ɗauki son bayani akan addu'a duk ta fara du'a du'a'ul istifara ka nemi malami ya rubuta maka duk malamin sanin da yake kusa da kai ya rubuta maka je ka haddace bayan ka haddace sai ka nemi bayanin amma yanzu ko an yi kuma sai ka sake nema wata rana matukar baka da ita a haddace eh wannan shine yafi waɗanda kuma suke neman a musu addu'a ko wanda suke gida ba su da lafiya ko suke asibitoci ubangiji ta'ala ya ba su lafiya duk waɗanda suke da bukatu na alheri muna fatan Allah shi biya mana gaba daya masu taimakon musulunci ko da dukiyarsu ko da makamansu ko da kakin su na soja ko na dan sanda ko da dukiyarsu ko a ina suke ubangiji ta Allah ya taimaka musu waɗanda suke kokarin yi wa musulunci zagon kasa kuma ubangiji ta Allah ya kare musulmai daga sharrin su ubangiji ta Allah ya nesantar da mu daga sharrin kada tabi'ar iska kaza ko ta kaza mai yiwa gobe in Allah ya ga dama za a yi ruwa tsammanin gobe iska kaza ko za a yi guguwa kaza sai dai ya kasance an sa Allah a ciki to wannan sai zanto babu laifi amma lura da cewa waɗanda suke yi yanzu ba musulmai bane ba arna ne ba ruwansu. da ba gadi kawai za su ce gobe za a yi ruwa a gari kaza jibi kuma za a yi kaza su ba da tabbas akan abin da yake fokasin ne hasashe ne ba tabbas bane ba ba yaqini bane ba to da haka laifin da ke ciki kawai bayar da tabbas akan abin da ba tabbas bane ba amma idan mutum ya hasashe din wannan babu laifi lura da ɗabi'ar sama din wanda idan mutum ya karanta kimiyyar sararin samaniya din wallahu a'lam amma addu'a da zaki wanda zaki ma ɗanki ko ya'yanki, duk abin da ke cikin alkur'ani mai girma ya halatta ki addu'a da shi ki yi tawassuli da shi don ubangiji ta'ala ya ansa addu'ar ki amma mafi tsada daga ciki ayatul kursi sai kuma karshen suratul baqara amanar rasul sai ƙarshen suratul hashari wallahu allazi la ilaha illa huwa عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سيكما قل هو الله أحد da sauran waɗansu wurare in waɗannan ma kawai kika takaita a kansu sun wadatar ki karanta su ki yi tawassuli da su bisa ga ubangiji ya kinsa miki ƴaƴanki maza ne ko mata bi Allah ta'ala gurgurdan yadda kika zabi lokaci a irin lokutan da muka ambata kika zabi wuri daga cikin wuraren da muka ambata kika dace da wani hali cikin halayen da muka ambata gurgurdan hakan gurgurdan yadda ake sa ran gaggawa in sa addu'a din sannan ta fuskar addu'a yana daga cikin abin da ya kamata mutum ya lura da shi ba a gaggawa wajen ansa addu'a ma'ana kar ki ce nayi roko nayi roko har yanzu ban ga biyan bukata ta ba yau shekara guda ina addu'a kan kaza amma dai har yanzu shiru ba an samu ba shiru kake ji ba a cewa haka saboda dukkan addu'ar da mutum zai yi ɗaya daga cikin uku ne ake ansawa ɗaya ta hanyar ɗaya daga cikin guda uku za a ansa maka ko da a ansa maka ta hanyar abin nan da ka roƙa a baka ka roƙi kaza a baka shi ka roƙi kaza a baka shi a nan rayuwarka ta duniya ko ya kasance a canja maka da wanda yake alkhairi ka roƙi wata bukata kaza Allah cikin ilimin sa ya san wannan abin bai dace da kai ba sai ya canja ma da wanda ba wannan ba to ka kai baka san wannan canjin ba sai ka dauka ba an samu ka bane ka roki wani alkhairi kaza Allah ya kaddara yau wani musiba za ta sauka to sai ubangiji ta'ala ya kaddara a sakamakon addu'an nan musiban nan ta kai da kanka sai ta sauka a wani wajen kai ba ta shafe ka ba a makon biya maka wancan sai a kautar maka da wannan to wannan na biyu kenan na uku kuma Allah ya yawa mutum jinkiri sai gobe kiyama ya ba shi lada duk wannan na iya faruwa don haka dai kar ku ɗebe tsammani daga ramar ubangiji wajen addu'a tambaya ta kuma ta biyu tana cewa mace sai aka sake ta to sai dai shekara guda ba ta gane al'adar ta, domin tana shayar ta nono to lalle ne sai ta jera wankin zane guda uku to menene kuma wankin zane guda uku ni dai ban taɓa jin wannan ba tun da likita wace ce ta ake nufi da wankin zane guda uku ko ana nufin sai dai ta ga jini dole akwai waɗanda suke a ɗabi'ar jikinsu idan sun haihu suna shayarwa jinin al'ada baya zo musu kila sai bayan waɗansu watanni wani ma sai sun kai shekara to a irin wannan hali ba yanda za a yi mu ce sai wata uku shi kenan ta fita daga idda dole tana nan cikin idda har zuwa lokacin da jini zai zo sai ta jinin nan guda uku ka'idar musulunci Da dama ɗauke ta daga hukuncin jini mu kai ta mai hukuncin watanni mu ce lissafa da watanni ba zai yiwu ba an bai da ku domin waɗanda Allah ya ce a kirge lokacin su ta hanyar watanni mata ne iri biyu kashi na farko yara ƙanana wanda ba su kai ga balaga ba yarinya a shekara tara yar shekara goma ba ta kai ga balaga ba kai mata aure to ko miji zo sake ta to a nan gurin kawai za ta yi wata uku ne shi ta fita daga idda tunda dama ita bata fara jinin al'ada ba ko kashi na biyu wanda sun manyanta yar shekara hamsin ko hamsin da wani abu har ma ta daina jinin al'ada to ita ma idan miji ya sake ta duba da cewa yanzu ta daina jinin al'ada saboda shekarunta ya wuce ita ma kawai za ta yi lissafin wata uku ne shi ta riga ta fita daga idda in ba waɗannan ba babu waɗanda za mu baiwa wannan damar wanda ita wannan mai shayarwa ba ta cikin waɗannan guda biyu ita ba za a ce ta daina ba gaba ɗaya saboda yawan shekarunta nan ba ta kai wannan shekarun ba ita ba a ce yarinya ce karama ba ta taɓa yi ba to don saboda haka tana nan a hukuncin ta na cewa ba yanda za a yi ta yi idda sai ta hanyar jini guda uku illa iya kai yayi jinkirin zuwa ne sai ta jira har yau wannan kuma take shin ya halatta idan mace da miji suka yi jima'i sai suka jinkirta wanka har sai lokacin asuba ko idan suka yi taimama suka yi talla bayan haka sai suka yi wanka ya yi. kowane ɗaya daga ciki babu laifi hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya sau da dama alfijir yakan keto ma annabi ba tare da ya yi wanka ba ga shi ko da janaba a tattare kuma janabar ta kusantar iyalinsa ba yawan farki ba har sai alfajir ya keto sannan ya wanka kuma ga yana azumi kuma haka baya kai cikas da azumin sa wannan hadisi ne garau a cikin sahih bukhari kasancewar mutum ya kasance iyalinsa amma bai sami yin wanka da har sai da alfajir ya keto ko da da azumi a bakin sa wannan azumin sa kuma abin da ya ba laifi ba ba wani sabuwa a ciki ballan sunan mutum sai ya istighfari na biyu kuma menene kake taimama wannan idan mutum ya tashi da safe shi wanka ya kama shi dole sai ya wanka ya yi amfani da ruwa ana tsananin sanyi ko bai samu abin da zai dumama ruwan nan ba ko ga abin da zai dumama ruwan amma zai ɗauki lokaci har lokacin sallah ya wuce a irin wannan hali dama shari'a ta baka rahusa ta baka rangwame sai kawai mutum ya ce mama ya sallarsa idan gari ya waye rana ta yi je ne murwa ya wankan sa. idan ana tsananin sanyi wannan babu laifi ga mutum ya haka wannan kuma ta ce Allah gafar gafarta malam yaya sallar wanda abu fari yana fitowa daga jikinta kaɗan kaɗan kan lokaci kuma yaya ne shi zai yi idan wannan abu ya same shi yana cikin sallah kuma a roƙa mata Allah Allah ya raba ta da wannan abu duk abin da mutum baya da control akan shi daga cikin ababen da ke fitowa mutum akwai wanda baya da control akan bawli saboda larura ko wata rashin lafiya baya da damar rike shi ko da ya alwala daga nan gurin kafin minti biyu alwala su ba bawali zai ɗaga jikinsa akwai kuma inda wani abin ne baya iya rikewa bai da dama in dai na larura ne hukuncin mai wannan shine ba za ta yi alwala ba sai daidai lokacin da za ta yi sallah daidai lokacin da ta tahin masu sallah za ta yi sai ta je ta yi tsarki sai alwala ta yi ta ko da tana cikin wani abu ya fito daga jikinta wannan bai lalata mata ta ba ta tana nan wannan kuma sai ta je ta yi ta mijin ta taimaka mata wajen binciko a samu maganin da za a magance wannan matsalar amma dai wannan baya hana ta ingantuwar ibada ta ibada ta tana ko muna fatan duk masu larura cikin musulmai maza ko mata makamancin wannan ubangiji ta Allah ya warkar da su wannan kuma ta ce mace ce yana da ciki ya girma sai ya kasance ba za ta jimrewa azumi ba to bayan bayan ta samu dama za ta yi ko kuma babu sannan kuma tambaya ta duka Allah a mutu bayani akan yankewar aina, ya za a yi a gane ta kare tambayar farko idan mace tana da juna biyu ta yadda har abin da ba za ta iya yin azumi ba yanzu azumi ya faɗa kanta to malamai sai suka tun da ba za ta yi azumi ba me ya kamata ta yi za mu ce ne ta bari bayan sallah in wannan larura ta kai ta rama waɗansu suka ce haka ko kuma za mu haɗa mata guda biyu ne ta yi ramuwa sannan kuma ta ciyar da miskini waɗansu malaman suka ce haka ko kuma a'a ciyar da miskini kawai za ta yi ba za ta yi ramuwa ba waɗansu malaman suka ce haka zance mafi inganci wanda ya fi dacewa da fahimtar sahaban annabi sallallahu alaihi wa sallam duk mace mai juna biyu wadda ta ajiye azumi saboda juna biyu abinda za ta yi shine ciyar da miskini amma babu ramuwa a kanta domin akwai hadisi daga annabi karra wanda yake nuna cewa da mai juna biyu da mai shayar da jariri والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بيانك يوم السلام عليكم ورحمة الله بركة مدسة a wannan yini na ashirin da biyar ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da sha takwas wanda ya dace da yini na ashirin da uku ga watan daya shekara ta dubu da dari tara da kuma tasa'in da takwas jiya idan ba a manta ba mun tsaya ƙarshen aya ta ɗari da biyar haka ne ko wa bil haqqi anzalallahu wa bil haqqi nazal وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا yau kuma zamu taki دي aya تسري لشدة akwai wata tambaya da wani rubutu yake son a ansa masa da farko yace akwai wani samfuri daga cikin samfurin motoci wanda ba ta yin aiki har sai in mutum ya sai giya ya sa mata sai mutum ya tura mata giya sannan sai a tashe ta da aiki in ba ta sha giya ba motar ba ta aiki to me hukuncin wannan a fahimta ta bai kamata musulmi ya mallaki wannan motar ba sai mallaki wata saboda mai ta iya cewa ai da sai giya din ba ta zai ba to ita giya cikin waɗanda aka la'anta wajen lamarin giya mutum goma ne a ciki har akwai mai saye da mai sayarwa mai saye ko da bai sha ba mai sayarwa kuma ko da shi baya sha duk dai la'anta ta hukunsu har da ɗan da ya ɗauke ta duk ya kasance Allah ya su to yanzu ina za ka samu giyar da za ka rinka zuba mata kenan kaga dole sai ka saya to ana jin tsoron wannan hadisi a hukan mutum sannan sayanka zai zanto kamar bayar da wata riba ga kamfanin giya ya tsara karfi ta fuskar tattalin arzikinsa saboda haka ya kamata injiniyoyi su san yadda za su sarrafa wannan motar su samu ta wani abin ta yi amfani da shi ba giya ba Allah ya tsare بألتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يطلع عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وقرآنا فرقناه وانا القرآن من جرم فرقناه mun bayyana shi mun rarrabe ma'anarsa filla filla da hukunce hukuncen da ke cikinsa litaqra'ahu 'ala nasi 'ala muktin domin ka karanta wa mutane shi ala muktin bisa ga tsawon zamani al-muktu shine tafawulul zamani ko tafawulul mudda samun tsawon lokaci waɗansu suka ce litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muktin ay bi tamahhulin wa ka karanta mutane a hankali dalla dalla kashi kashi wato gurgurun yadda za su iya haddacewa wa nazzalnahu tanzila mun saukar da shi iyakatun saukarwa wannan kira'an farko kenan faraqanahu akwai kira'an qur'anan farraqanahu wato qur'ani mun karkasa shi gida gida akwai bangaren da ya shafi labari kadai kamar labarin al'ummar da suka wuce baya mutanen samudawa adawa da sauransu akwai bangaren da ya shafi bayanin halal wal haram akwai bangaren da ya shafi labarin alwa'ad alkawli na gidan aljanna akwai bangaren da ya shafi alwa'id wato narkon azaba da ke cikin wuta akwai bangaren da ya shafi alkisas darbul amsal shine farraqanahu mun karkasa shi kashi kashi kenan wato ba bai ɗaya qur'ani ya tafi ba wannan aya akwai abin da suke nufi daban waccan akwai abin da suke nufi daban kowane bangare an taba an taba bangaren duniya an taba bangaren lahira an taɓa ɓangaren aƙida an taba bangaren ibadoji an taɓa ɓangaren mu'amala da harkar kasuwanci rayuwa gaba ɗaya shine ma'anan faraka farraka na ku li taqra'ahu ala nasi ala muktin dan ka karanta mutane a hankali shine ala muktin wannan muktin din ko dai tsawon lokaci ko kuma wajen karatu to wadan suka ce ala muktin din nan yana nufin tsawon lokaci ma'ana Allah ya saukar da alqur'ani cikin shekaru ɗaya ɗaya har 23 kenan ba gaba ɗaya aka saukar da shi lokaci guda ba sha uku a makka goma kuma bayan an je madina ko kuma ala muktin a hankali ma'ana kana karantawa yadda za su riƙe a takaice dai wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da malamai ke kafa hujja da ita dangane da sunnanci ko mustahabbancin karanta alqur'ani a hankali ba a san idan ka zo karanta qur'ani ka karanta da gudu ko a cikin sallah ko a wajen sallah karatun qur'ani ibada ne ana son mutum ya tsaya kowane harafi ya baki hankinsa kowane baki ya fitar da shi daga inda ya dace a fitar da shi cikin hurufin hijaiya din nan guda 28 an gane ku wa nazzalnahu tanzila kuma na nufin saukarwa kashi kashi kenan qul aminu bihi aw la ka ce da su ku yi imani da alqur'ani ko ma kar ku yi wannan ya rage naku innal ladzina utul ilma duk waɗanda muka ma ilimi min qablihi kafin saukar da alqur'ani malaman yahudu da malaman nasara waɗanda sai karanta at-taura da injila karatu na gaske idza yutla alaihim idan an zo ana karanta musu alqur'ani yakhruna lil azqani sujada sai kaga sun fadi a bisa ga kusakun su sujadan suna masu sujada ga Allah dan tawadu saboda dacewar alqur'ani da abin da yake cikin littattafan su saboda alqur'ani ya zo da abin da dama sun san shine a rubuce an alkawarta zuwan sa a cikin littafin su wannan waɗanda suka karanta bible new da old testament kenan waɗanda ba su rikita shi ba waɗanda ba su hargitsa shi ba lallai in sun karanta shi daidai ba abin da zai hana su shiga musulunci ba abin da zai hana su yi imani da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma waɗanda suka karanta rikitaccen bible to su ne za ga suna yin tawaye ga addinin musulunci amma waɗancan na da idza yutla alaihim in an karanta musu daidai yaqirruna lil azqan al azqan jam'i ne na azzaqamu azzaqamu shine hafa to idan mutum ya tashi yin sujada da yake yin sujada da goshi ko da haba to shi ne suka ce a nan gudan am ambaci azzaqan li mujawaratihi lil jabha saboda makwabtakarsa da goshi tun da da haba da goshi dukkaninsu suna cikin gaba guda ɗaya ita ce fuska sai ya zanto an yi ta'abiri da azzaqan amma abin da ake nufi goshi yakirruna lil azqani sai ka ce sai su faɗi da goshinsu ko fuskokinsu suna yin sujada ga Allah li dinnan lil azqani bi ma'ana ala al azqani wato lamun dinnan ma'ananta ma'anan ala ne dama huruful jar waɗansu na wakiltar waɗansu a cikin ka'idar larabci hataktu lahu بالرمح جيب قميصه فقر سريعا لليدين وللفم يعني فقر سريعا على اليدين وعلى الفم اما سيتي لليدين وللفم على غير شيء غير أن ليس تابعا عليا ومن لا يتبع الحق يندمي يذكرني هاميم والرب شاجر فهل لا ترى هاميم قبل التقدم معنى دي الله ينزوى ده معنى على شيني أتكين إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها أي وإن أسأتم فعليها amma sai a lam don ya wakilci ala ya firruna lil azqan sujjada za su faɗi suna sujjada wa yaquluna subhana rabbina a cikin sujada sai su rinka cewa tsarki ya tabbatar ma ubangijinmu in kana wa'du rabbina la maf'ula in inna mukhaffafatun min as-saqila asalin magana innahu kana wa'du rabbina la maf'ula lalle alkawalin mu abun zartaswa ne an gane ku to shine imam al-qurtubi ke cewa wannan ke nuna shar'antuwar yin tasbihi a cikin sujada a ce idan an faɗi cikin sujada ma kuma ya halatta a yi tasbihi kamar yadda ake yin tasbihi a cikin ruku'i ana yi a cikin sujada sai dai annabi sai yace amma ruku'u fa azimu fihi rabba wa amma sujud fajtahidu fihi bid-du'a fa qaminun an yustajaba lakum annabi ce in kun yi ruku'i ku yawaita girmama Allah tasbihi kenan subhana rabbil azim wa bihamdihi idan kun yi addu'a kuma to idan kun yi kai sujuda kuna ce da addu'a saboda ya cancanta an sa addu'ar ku yayin da kuka yi addu'a cikin sujada ba addu'a da ake sa ran karɓa ta da gaggawa sama da addu'a da mutum yi ta cikin su sujada sallan farilla ce ko sallan nafila ce lokacin da goshinka ke kasa hancinka na kasa kana cikin wani hali na nuna kaskancinka da tawazu'u ga ubangijinka to sai ka tantance in kai addu'a an sa to wannan rabo da annabi cewa ta dini na ruku'i ne addu'a kuma ta sujuda ce ana faɗi ne bi itibarul salih mafi rinjayen abin da ya kamata a yi a cikin sujuda shine addu'a mafi rinjayen abin da ya kamata a yi a cikin ruku'i shine tasbihi amma wannan baya nufin cewa ba a yin addu'a din kuma a cikin tasbihi ko ba a yin kuma tilka a cikin ruku'i ko ba a yin tasbihi kuma a cikin sujuda ana iya tasbihi a cikin sujuda dan cikin zikiran da annabi koyar a wanda sun yi tarayya annabi da yin cikin ruku'i da sujuda subhanakallahumma wa bihamdika اللهم اغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي عائشة في النبي هذا سنتينا يوي تفضل منا كان فسرا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا نعم ينا يوم ينسى اشكر ركوعي لكم سجدا ويخرون ويقولون سبحان ربنا ويخرون للاذقان هكذا ويخرون للاذقان suna faduwa don yin sujada da goshinsu yabkuna suna masu kuka wa yaziduhum khushu'a hakan kuma yana tsara musu kaskantar da kai da jin tsoron ubangiji to wannan kuma duk na nuna a idan mutum ya kuka a cikin sallah sallarsa kuma bata lalace ba sallarsa ta yi tare da cewa kuka a wani lokacin ta iya samun sauki waɗansu malaman suka ce wa'inda sauti sautin da zai gino akan sai daga cikin haruffan larabcin nan alifin ba'un ta'un a cikin kukansa mu samu ta ko a ko fa ko ka suka ce yi tsari sai ke sujudin ba'adi amma dai nan Allah ke ya mukuna suna kuka ba a tare da an fayyace kukan da harbi ko babu ba da haka kowane irin kuka baya lalata sallake wa yaziduhum kusuha sallatin قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وارتب بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن idan kun tashi roƙo ku roƙi Allah ko ku roƙi Ar-Rahman idan kun tashi bauta ku bauta ma Allah ko ku bauta ma Ar-Rahman duk abu ɗaya ayyamma da'u, duk abin da kuka roki Allah da shi ko kuka bauta sama Allah da shi cikin guda biyun nan duk dai nashi ne falahul asma'ul husna yana da kyawawan sunaye ko yana da sunaye mafiya kyau wala tajhar bi salatika wala tusafid biha kar ka bayyana sallarka kar ka boye ta wa bi baina zalika sabila ka nemo ta hanya ta tsaka tsaki wadda ba bayyanawa ba ba kuma ɓoyewa ba kakin farko na ayar qulu Allah a wajhur rahman wannan mai da martani da kafirai idan annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya Allah ko ya ar-rahman sai su ce mun riga mun san Allah amma ar-rahman din ba san shi ba sai su inkari sai Allah ke cewa ka ce da su qulu Allah a wajhur rahman ayyamma tad'u fa lahu al-asma'ul husna banda Allah da ar-rahman din ma yana da sunayen da ban kyawawa dan haka kididduguwar sunaye daban da kididduguwar zafi shi Allah shi kaɗai ke yana da sunaye masu yawa a wala ta zafi bi salatika wala ta biya ko ba ta jibe na zalika sabila to me ma'anin wala ta zafi bi salatika wala ta safir biya a salatu anan gurin ko dai su zanto a salatu a lugar larabci ko ta zanto a salatu a harshen shari'a idan an ce ma'anarka a salatu a larabci kaga ma'anar a salatu a larabci ne addu'a خذ من من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم انا نقول الصلاه ina nufin addu'a ko mu ce as-salatu a shari'ance as-salatu a shari'ance shine wata ibada da ake bude ta da kabbara ta kunshi tsayuwa karatu tasbihi tahmidi ruku'i sujada tahiyya a buɗe ta da kabbara a rufe ta da me sallama wannan ita ce sallah a shari'ance addu'a kuma shine ma'anin sallah a larabci to idan lafazi ya zanto zai dauki ma'anan larabci kuma yana yana da ma'ana a shari'ance sai ka karanta shi a cikin alqur'ani ga ma'anansa ta larabci ga ma'anansa ta shari'a wace ya kamata ka bashi بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية أيهما يقدم الحقيقة الشرعية tunda annabi ya zo ne don ya koyar da shari'a bai zo don ya koyar ba ba malamin arabic bane ba ya zo ne don koyar da shari'a sallallahu alaihi an gane ko to da haka sai ka dauki ma'anar ta shari'a kenan to shine wadansu malaman suka ce abinda ake nufi da sallah anan ma'anar ta shari'a la tajhar bi salatika wala la tuqatib biha sai zanto an faɗi sallah amma ana nufin karatu ma'ana idan ka tashi yin sallah kar ka bayyana karatun ka gaba daya kar kuma ka gaba daya ka nemi hanya ta tsaka tsakiya hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisin abdullah dan abbas yace lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke makka sai ya kasance idan yana karatun sallah yana bayyana muryarsa idan kafirai suka ji alqur'ani sai su zagi qur'ani ko su fadi bakar magana ga alqur'ani sai Allah subhanahu wa ta'ala ce la tajhar bi salatika wala tuqatil biha daga yanzu ka daina bayyana karatu gaba daya ka kuma daina rufewa gaba daya to menene da da bayyana gaba daya ina suka ce kai karatu tsaka tsakiya wa mutu gibe na zalika sabila wadanda suka ce a'a ba wai sallar duka za ka bayyana ba sallar rana lokacin suna nan suna kusa da kai suna kai kawo a ɗakin ka'aba to kai karatun ta a sirrance sallah ta dare kuma lokacin ba ka nan kai karatun ka a bayyane la tajhar ka salatika kulliha wa la tuqatil biha kulliha wa mutu gibe na zalika sabila nisfuha tajhar bi salatika wa nisfuha tukhafit bi salatika sai zan to rabi a bayyana rabi kar a bayyana sallan rana kar a bayyana karatu sallan dare a bayyana to shine ba nan wala tajhar bi salatika wala ta tukhafit bi to amma waɗansu malaman suka ce as-salatu anan ma'ananta nan duga ne su ma suna da hadisi cikin bukari aisha ta ce wannan aya tana magana ne kan addu'a idan an tashi addu'a ba a bukatan tsaga murya amma kuma ba a yin addu'a sirri a cikin zuci baki zai yi motsi harshe zai rinka lafazi da kalmomin da suka kunshi addu'a ya Allah ba ni alkhairi kaza ya Allah kare ni da sharri kaza bakinka zai furta lafazin amma ba za ka bayyana shi ba da babban murya wannan sun yana jin abin da kake faɗa cikin addu'arka shine wala tajhar bi salatika wala tusafir biha ma'ana karka bayyana addu'arka sarari wannan baya cikin ladabin addu'a sannan kuma karka sirranta ka yi a cikin zuciya ba tare da harshenka ya motsa ba wannan kuma baka yi addu'a ba kenan har yanzu maganar zuci kai kai wannan ba akwai hadisi akai a cikin sahih bukhari ayyadi suna daukan wannan ma'anonin guda biyu wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan ka rinka cewa ya goyi tabbata ga ubangiji wanda baya da da walam yakul lahu sharikun fil mulk baya da aboki wajen gudanar da mulkin sa abokin tarayya walam yakul lahu waliyyun min az-zulm baya da wani mataimaki min az-zulm saboda kaskanci shi ya gaji ya ce wani ya zo ya taimake shi kalmar min az-zulm anan gurin dan kada ka je ka fahimci fadin Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum ka ɗauka cewa an ce in za in kun taimaki Allah Allah zai taimake ku ka ɗauka taimakon da Allah ya nufata daga wajen mu mu mutane taimako ne na dafi ya gajiya don haka ne mu taimakon ba haka bane ba taimako ne dan mu yi abin a matsayin ibada ya bamu lada ya ɗaukaka matsayin mu amma ba taimako ne na shi ya gajiya ba da haka an sai ce walam yakul lahu waliyyun yake min zulmi ba ya da wani mataimaki da ya riga wai dan shi ya gajiya a'a sai dai ce ka taimaki addinin su don kuma shi ya fatan kuma amma ba dan ya kasa yi bashi da kansa wa ta Kabira. ka girmama ubangiji iyakacin girmamawa to wannan shine karshen wannan sura mai albarka suratul isra